Kwasar ciyawa fiye da kima na kawo illa ga yanayi a cikin gundumar filinge sai dai duk da irin hukunce-hukuncen da doka ta tanada an kasa shawo kan wannan matsalar kamar yadda Mustapha Ibrahim daraktan ma'aikatar gandun daji ta filinge ya shaida mana. Cikin jihar filinge yi ciyawa musamman ma ga shekaru wanda ba a samu isassar ciyawa babban matsala ce. Nan bayan an yaya ciyawa an yi yaya ta farin kuma wani lokaci kuma sai a koma da rato ana yaye dukkan ɗan abin da a cikin ƙasakin illar wannan abu shine kariyan nan da hakin nan yake ba da ga ƙasa in aka share kwarai duka wannan kariyar babu ta kenan ƙasar nan tamu ta noma za ta zama an bar ta ga hamada iska ya zo ya share ƙarfin ƙasa ragewa yake tunda taki ne wanda ke cikin ƙasa shine ƙasar nan ta yi unhwani da shi don a samu ciyawan nan kenan wani irin illoli ne za su fuskanta a cikin wannan gonar wadda aka mawa to matsaloli shine za ka ga zai zayi wa ƙasa ko shibka ka yi sai ka ga iska ya rufe in ƙarfin gona ya rage takin ta ya rage kenan abin da za a samu ciki albarkar gona ita ma za ta rage akwai matakai da ya kamata a ɗauka wajen hidda ita wannan ciyawa doka mata Nijar ba ta hana shi ba cikin yanki na noma amma an ce inda adda makyayin ne ko burtali ciyawar da aka yayo bai kamata a saida ta ba za a yi amfani da ita ne kawai don a yi tattalin dabbobi wannan nan gida yanzu ya yi ciyawa don a saida ita ma nan ba a hana ba an ce duk wanda ya kamata ya yi ciyawa ya saida ya kamata ya zo mayar ya bashi takarda ta izini alhakin da ya kamata ya zuba makomin yawan kuɗin da ya kamata a zuba makomin in an ba da wannan takarda kwansai ne yake zaunawa su tsaye da su ceto ga yaya ciyawa ga abin da ya kamata ko kura guda ko bayan jaki guda ga abin da ya kamata a zuba makomin shi ne kamata su tsaye da wannan abu to su kuɗin ne aka same su kuma ba kashe su bane ake ce aka yi a sa su cikin tattalin daji in akwai ciyawa da yawa kawai a yi wannan hanyoyi na maganin wuta in kuma babu ma inda za a wannan hanyoyin kuɗin nan a sa su wajen tattalin daji kashin hwako